الرجيم بسم duniya, الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka yau 28 ga watan bakwai shekara 2022 miladiya amma in ji malaman tarihi yau kuma Gamu nan garin dutsen ma unguwar kofa gidan malam lawai mai faci wanda idan ba a manta ba a cikin azumin watan Ramadan muka yi ma 'yan uwa bayanin halin da yake ciki na rashin lafiya wanda har jikin shi ya fara ruɓewa, muka kuma roƙi al'umma cewa ya kamata a yi masa agaji kuma alhamdulillahi al'umma suka yi rawar gani kwarai da gaske a lokacin an rubuto masa aikin da za a yi masa daga asibiti miliyan ɗaya da rabi muka ce shi kuma a lokacin ko dubu goma bai da ita ta kanshi to an fara haɗawa ma wani ya ɗauki nauyi gaba ɗaya ya ce ya bada ya ce har waɗanda aka fara haɗawa duk a haɗa da su mallawa ya ce yana so ma al'ummar duniya godiya to sai nike so in yi amfani da wannan dama da mun ce ko mu za mu iya mu ma jama'a bayani to shi ma ya buƙaci zai so ya yi godiya ga al'ummar duniya alhaji suleiman mai tafsiri shine wanda na wakilta yake zuwa da shi asibiti can kano kenan hmm. eh, za mu samu wani ƙarin bayani daga wurin shi al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda mala ya gabatar da bayani tabbas ya haɗa mu da wannan bawan allah muna tafiya da shi kano babbar asibitin dala kuma allah da ikonsa mun ga likitoci da irin shawarwari da suka bamu da kuma irin ayyuka da suka samu mu yi mun yi don daga asibitin dala mun je musu da wani hoto wanda aka yi nan katsina suka ce bai yi ba to sai muka suka tura mu asibitin Amina kano muka je muka wannan hoto wata asibiti wadda ke cikin asibitin Amina kano din private ce ta waɗansu mutanen india to na aka mana wannan hoto muka kai masu wannan likita ya sa mana lokacin da za mu je mu gan shi akalla dai mun yi sawu zai kai irin shidda bakwai to da muka je na ƙarshe suka duba suka ce to gaskiya sun ga wannan bawan Allah duk wani abu da zai sa a yi masa aiki to babu wannan dalilan irin duk binciken da za su yi sun yi lallai suna ganin zai samu sauki a daibi shawarwarinsu saboda haka kuma sun ɗora masa wasu magunguna da kuma gashi da duk waɗansu shawarwari kuma ana yin su kuma ana samun sauƙi. tunda yanzu har ta kai muna zuwa muna ga yana miƙewa tsaye da kuma yi wannan daga kwance sai kwance dalilin wannan aka samu sakamakon wata ran muka zo da malam har ya ga naman sai yana ribewa dalilin kwanciyar to yanzu kau sai ya zauna da kansa ya tashi tsaye ya daɗe tsaye kaga alhamdulillah To dalilin wannan sai malam ya ga ya kamata a yi masa wannan taimakon tunda wannan aiki ba a samu yin shi ba to kuma ya zo ya ɗora mu akan wannan abun aka zo aka wannan aiki na gida kuma aka duba matsayin inda yake menene mutanen wurin suka yi bukata a bangaren kasuwa shine malam yasa aka yi wannan kokari to Allah ya saka mai da alkhairi albarkaci alkur'ani to wanda za samu bayani daga wurin shi nan gaba shine shi alhaji abu dan batsari shine ma'aji wanda wannan abu shi aka ba ajiyarsa shine ya tara waɗannan kuɗi a akawun ɗin shi saboda haka za mu samu ƙarin bayani daga wurin shi Umar Duniya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kamar yadda babban malam ya gabatar da bayani akan mara lafiya ma Allah mai faci alhamdulillahi an samu nasara ɗari bisa ɗari kamar yadda ake buƙatar ta saboda bawan Allah nan an same shi a cikin mawuyacin hali wanda naman jikin shi yana riɓewa amma cikin ikon Allah yanzu gashi ya samu sauƙi a kuma sauƙin da muka samu ga za a yi mashi aiki na kuɗi naira miliyan ɗaya da rabi amma cikin ikon allah allah ya kawo taimakon shi aka samu sauƙi a zuwa kano da aka koma zuwa asibitin a sakamakon injin ɗinsu da bai da lafiya na katsina to kaga <clears throat> sai mu allah godiya mun je wajen wannan kashe kuɗi da aka yi na aune-aune da aka yi ta yi na shawarwarin da aka samu a kano aka kashe naira dubu ɗari hudu da sittin da biyar da ɗari biyar wanda a lokacin mana da kuɗi naira miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da sittin to kuma cikin ikon allah kaga an samu sauƙi ta haka ne malam ya ga ya kamata ya ba da shawara a zo a gina mashi gida wanda shi zai taimaki rayuwar shi har gaba insha Allah kuma daga ƙarshe aka gyara gidan ya zama gida kuma aka sama mashi sana'a wanda zai tafiyar da rayuwar shi insha Allah saboda haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka to akwai dan uwan shi malam Hassan mai walda hmm. wanda da shi ake ta zirga zirga asibiti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abin da dai mu muke kyamun mun gode Allah ubangiji ya saka alkhairi abin da mutanen duniya suka yi saboda duk taimakon da za a yi ko dangin ko dan uwanka na jini bai mamma abin da saboda ba mu da haji Allah ya saka alkhairi duk abin da suka Allah ya masu abin da suke so su ma duniya da lafiya mun gode Allah ya saka alkhairi to alhamdulillah gashi jawabi daga shi ma Allah mai faci din shi ma ya ce yana so ya aika gode shi ga al'umma bismillah fatu yan uwa mutanen duniya assalamu alaikum wato ni ne bawan allah nan da aka neman ma taimako a cikin azumi ina cikin hali na rashin lafiya ko mutanen duniya sun taimake ni allah ya saka musu da alkhairi kuma wannan malamin da ya tsaye akan wannan shi ma Allah ya saka mashi da alkhairi kuma kuna ganin yadda abu ya faru an gina mani gida kuma ga sana'a an buɗe mani saboda haka ina ma kowa fatan alkhairi kowa hanyar da yake bi yana neman Allah ya kara buɗa masa da shi ma'ana da mu baki ɗaya dukkan kowa dan uwa wanda ya taimaka da wanda ma bai taimaka ba Allah ya ma'ana Allah ya buɗa mana wannan malaman namu wanda suka taimake ni Allah ya taimaka musu su ma a harkar Qur'ani saboda haka mutanen duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to al'umma kamar yadda kuka sani haka Allah ya faɗa dangane da taimako ya ce wa ma an anfaqatum min shay wa ma an anfaqatum min shay'in fa huwa yukulifu mm. wa huwa khairur raziqin Allah ya ce wa ma tun min shay'in duk abun da kuka taimaki wasu min shay'in kome mm. aka ce shay'in kuɗi ya shiga mm. lokaci ya shiga daraja ta shiga akwai wani abu da kake nema wani wuri kai baka da wannan mutuncin ko daraja amma akwai wani da ke da darajar da in ya buga waya ce da Allah ga wani nan ya zo daga wuri na yake za a yi mai wannan abun mm. to shay'in ta shiga cikin wannan yi wannan abun mm. akwai wanda ya gama karatu yana da takardu bai da inda zai je a dauke shi aiki saboda bai kai ba bai da kima bai da daraja duniya ba ta san shi ba akwai wanda in yi waya ya ce ga takardun wani nan a dauke shi ran nan sai an sa mashi stamp to shay'in ta shiga mm. haka kuma kuɗin haka kuma lokaci ko motar wani ta lalace ce da Allah ya taimaka a turo mani shi ma shay'in ne in kai sai Allah ya taimake shi ne wa ma an faqatun min shay'in duk abun da kuka ciyar kome fa huwa yukhlifu Allah shi zai maye gurbin wannan abu bari ganin ka bada da ka bada Allah zai maye ma gurbin kada kana da dubu goma kayi sadakar dubu ɗaya Allah ya kawo ma wata dubu biyar ka ce da ban ba da dubu ɗayan nan ba da yanzu sha biyar kenan ai da baka ba da wannan dubun ba karshe da biyar din ta zo ba domin a huwa khairur raziqin Allah shine biyayyen masu arziki mm. saboda haka al'ummar duniya da kuka yi wannan gudunmuwa muna muku addu'a duk abin da kuke nema a wurin Allah da shi wannan mutum da ya ba da... gudunmuwa duka ya ce kowa ya dakatar ga ya bada mm. da su al'ummar da suka fara tarawa mm. da waɗanda suke da niyya su bada da wanda ba su da shi amma sun so su ce ka da muna da shi da mun yi duka Allah ya saka musu da wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al wal 'udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab حرمت عليكم الميتة والدم ولا ملك الزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والندية وما أكل الصبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تكشوهم وكشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا